Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sangina ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar likitocin najeriya masu neman kwarewa da yanzu haka suke yajin aiki sun ce sun cimma daidaito da gwamnatin kasar muna dauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya amma kafin waɗannan bari mu fara da halin da duniyar mu ta waye gari tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi kwamitin binciken Rasha ya sanar a gaban alkali da mai shigar da kara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Vilova a watan Maris kan batun ta sakiyar ƙananan yara yin kiran zuwa Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da dala miliyan 375 a matsayin karin tallafi ga kasar Ukraine. Wani kunshi da ya hada da karin bindigogi da makamai da kuma motocin silke da karfafa dama a fagen fama a Ukraine a cewar shi. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bar taron manyan kasashen duniya na G7 a Japan tare da tabbatar da cewa ƙawayen Kib za su gana kan yakin. jiya lahadi dakarun sa kai na sudan rsf sun yi alkawarin cewa za su bi sabuwar ne tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin sudan suka ce muna buƙatar tabbatar da cikakken ƙudurinmu na tsagaita wuta domin sauƙaƙa kayan agaji buɗe ƙofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'ummar da suke ciki in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar. A yau mun ƙara dagewa da azama don murƙushe wannan muguwar ɗabi'a da ke tafiyar da al'ummar mu bisa zalunci a cewar sanarwar. Sojojin Sudan da ƙungiyar RSF sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta na mako guda a ranar Asabar bayan tattauna a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. Dakatar da faɗan na shirin fara aiki da yammacin yau Litinin tare da tsarin sa ido irin na kasashen duniya. Iran ta faɗi jiya lahari cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro aƙalla shida a kusa da kan iyaka da Pakistan, inda suka yi kirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran ne. Mummunan lamarin ya faru ne a yankin Saravan da ke lardin Sistabalchistan mai tazarar kilomita 360 kudu maso gabashin teran babban birnin kasar in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran a wata sanarwa da ya fitar ta shafin yanar gizon gwamnati nasir kanini ya ce iran ta yi allah wani da wannan aika-aika kuma tana sa ran gwamnatin pakistan za ta murkushe kungiyoyin 'yan ta'addan da wurwuri tare da ƙoƙarin inganta tsaro kan iyakokin ƙasashen biyu sai dai bai yi ƙarin haske ba To nan ba da jimawa ba filo zai sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, ƙungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya wato NARD ta bayyana cewa ta sami cimma matsaya da yarjejeniya da gwamnatin kasar kan batun da ya sa suka shiga ko kuma kan bukatun da suka sa su shiga yajin aiki na gargadi a yau litinin ne yajin aikin gargadin na tsawon kwanaki biyar da kungiyar ta shiga zai kammala to sai dai a zantawar su da wakiliyarmu hawa umar tsohon shugaban kungiyar dr dare godiya ishaya ya ce bayan shafe lokaci mai tsawo ana tattaunawa da shugabannin kungiyar da kungiyar likitoci da ta ƙasa da kuma gwamnati da sauran masu ruwa da zaki a harkar lafiya an sami cin yarjejeniya tsakanin bangarorin bayan tattaunawa mai eh, tsawon lokaci da wato shugabannin kungiyar likitoci masu neman kudawa ta ƙasa da kuma ita tawagar likitoci na ƙasa gabaki ɗaya eh, sun yi zama tsakanin kungiyoyin likitocin da gwamnati aka sami ganewa sannan aka rattaba hannu akan yarjejeniya ganewa tsakanin kungiyoyin likitocin da ita nata bangare na gwamnati to yanzu dai muna sa tsammanin mu gani cewa gwamnati ta aita nata bangaren yarjejeniya ne muna sane cewa na kusa a sauye wannan gwamnati wanda shi shugaba muhammadu buhari yake jagoranta amma ba mu da fargaba ko yarjejeniyar ganewa tsakanin gwamnati da kungiyar likitoci za a sami koma baya in aka sauya wannan shugabanni da suke jagorantar wannan gwamnati domin a ganewar mu shine gwamnati ba a sauye ta akan sauye shugabanin gwamnati ne amma ita gwamnatin karan kanta tana nan tana ci gaba duka su suka da wasu abubuwa da wannan gwamnatin da shugaba buhari yake jagoranta ba su yi sun cika ba gwamnatin da za su zo dole su gaji duka damoyi da kuma nasarorin da gwamnatin shugaban kasa buhari eh, ya samu a yayin da suke mulki so sabili da aka mu a kungiyar likitoci ba mu da fargaba cewa in sabon gwamnati ta zo eh, ba za su eh, cika wannan alkawalin da ita gwamnati ta shiga tsakaninmu da ita ba a cikin wannan yarjejeniyar gane da muka samu yanzu abin da za mu yi nan gaba shine shugabannin kungiyar likitocin na kokarin kiran wato ita majalisa zartarwa zuwa ga taro na gaggawa a samu a bayyana musu wannan rahoton abinda aka samu da kuma a karanta musu abinda yake kunce a cikin wannan yarjejeniyar gane wanda muka shiga tsakaninmu da gwamnati sai mu ta sa ido ko kuma mu yi bibiye mu gani har lokacin da za a gama a aiwatar da duka wannan nasarar da aka samu a cikin yarjejeniyar gane wanda muka shiga tsakaninmu da gwamnati. tsohon shugaban kungiyar likitocin najeriya masu neman kwarewa kenan dr dare godiya ishaya a tattaunawar su da hawa umar har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma gasar filo da labaran duniya kashi na biyu jami'iyar masu ra'ayin mazan jiya ta firaministan girka kairikos mitsotakis ta samu gagarumin jaya a zaben kasar amma ba tare da samun isassun kujerun majalisar dokoki ba a jiya lahadi don samun kafa gwamnati kai tsaye Firaministan ya nuna cewa zai nemi zaɓe karo na biyu a wani yunkuri na tabbatar da nasararsa ba tare da buƙatar abokin ƙawance ba. Jam'iyyar New Democracy ta Mitsotakis tana gaban babbar abokiyar hamayyarta jam'iyyar Siriza mai ra'ayin riƙau da maki ashirin da kusan kammala sakamakon zaben da yammacin jiya lahadi sai dai a tsarin zaben da aka yi a halin yanzu na yawan ƙuri'u kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un da ya samu har yanzu bai kai ga samun rinjayen kujeru ɗari uku na majalisar dokokin ƙasar ba. Daga ƙarshe jiya Lahadi sashen kula da lafiya na lardin Goteng na Afirka ta kudu ya ba da sanarwar bullar cutar kwalara har mutum goma sha tara a Hamshakral ciki har da mutuwar mutane goma. Afirka ta kudu ta ba da rahoton mutuwa daga kwalara ta farko a watan Fabrairu bayan da kwayar cutar ta isar kasar daga malawi ba a dai san adadin cutar kwalara da aka samu a kasar ba zuwa jiya lahadi amma lardin goten da ke da mafi yawan jama'a inda biranen johannesburg da pretoria suke ya fi fama da cutar kwalara na iya haifar da matsananciyar gudawa da amai da rashin kuzari kuma gurɓataccen abinci ko ruwa ke yada cutar idan mai ɗauke da cutar bai samu kula cikin sa'o'i ka iya zama ajali. An samu bulla cutar ta ƙarshe a Afirka ta gudu a shekarar 2008 da 2009 inda aka samu rahoton kamuwar kimanin mutum 12,000 bayan ɓarkewar cutar a makwabciyar ta Zimbabwe lamarin da ya haifar da wadawayatar kamuwa da cutar da kasashen waje da kuma yaduwar ta a cikin gida. To gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla masu rare kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka. Adalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc inda muke kawo muku shirye-shirye akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na zauren matasa. zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubala da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasan ya sauka a bauchi ne inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben najeriya na da uku. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne a kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai da ya dace matasan su mai da hankali a kai maimakon su tsaya jiran gawan shanu. Matasan su haɗa da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Babawa Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da Ɗanlami Hanson Baljanga ƙaramar hukumar alƙaleri. Makon jiya, Babawa Chelsea Kofaran na bayyana labarin wani matashi da ya nasara a lokacin zaɓe saboda irin cika alkawari da yake yi. Matasa ku biyo ne mu shiga zauren. matasa su ne ginshikin al'umma ya kamata duk idan suka alkawari ya zama suna cikawa sabida duk abin da ake wa za a ce da dattijai sun yi mu ma za mu zo mu gwada dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna shi matashin ma da ya ci zaben dan a caba ne a hakan shi kansa ma bai san sabida ya fito a wata karamar fati bai san ya ci wannan zaben ba san da yan uwa suka zo suna taya shi munna to kaga irin wayannan ya san darajar al'umma kamar matasa tunda su matasan ne suka ce to bu za mu canja wa'ancan wanda kullum suke mana alƙaurika to kaga namu ya samu to irin wayannan maganganun da zai yi kuma sil wani daɗan misali a nan jihar Bauchi to akwai wani dan majalisar kwarin cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan wanda duk alƙawarin da ya yi kafin a zo a yi zaɓe sanda ya dinga bin gunduma gunduma da wurin yana nuna musu a'a yana tambaya abin da ya yi zahiri ya yi wannan abubuwan to ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri ya yi don haka ne suka daɗa zaɓen shi to ka gani kuma matashi ne amma a ce da bai wannan abun ba idan ya zo to hausa suna cewa wai makashin ka me da aka can hanyar daban wannan ka zo to muna fatan tunda an ɗauko na matasa to matasa su dinga duba mahimmancin matasa in ba haka ba ba za a samu ci gaba ba. abdurrahman Amfil Shekar kaga ai abun da aka faɗa dama ba wai nagartar wakilcin shine ba lalle sai mutum matashi ne ko ba matashi ba amma ana so dama matasa su ma a dama da su a waɗannan harkoki shin kai me za ka ce wa matasa kai da suka samu wannan damar allah ya ba su suka shiga wanda kuma akwai kamar abinda almustapha ya faɗa sai ma ka ga wanda ya lashe zaɓe ya sauya abokai ya samu wasu sabbin mutane na daban mm, abin da yake faruwa shine dama shi matashi shi ya san matsalan matasa shi ya san matsalan dattawa shi ya san matsalan yara da mata to idan har matashi ya samu wannan dama muna kyautata masa zaton zai yi abubuwa da kyau kyakkyawan tunani wanda zai taimaki al'ummarsa kamar yadda babawa su ya faɗa wani matashi ya ci zaɓe a baya a jihar Bauchi cikin garin Bauchi lokacin da yake kamfen baya yi wa kowasu matasa ko mata ko al'umma alkawari amma kuma ya zo ya ba da mamaki har yi abin da ake yi wanda ba a yi a hidiman siyasa a yi zaɓe wani inda ka je kamfen kuma ka sake koma musu da a matsayin godiya haka ya zaga duk inda ya fi ya je musu to kaga wannan abu ne matashi wanda ba mu tunanin dattawan za su iya irin wannan yunkuri domin al'ummansu mu kuma matasa yana da kyau ma muna kau da kan mu akan kowane irin dan siyasa idan ya ci mu mai da hankali akan sana'o'inmu matsalolinmu muna kai wa wakilanmu musamman masu anguwanni masu gundumomi wani fa lokacin da yake kamfen ya mana alkawarin zai gyara mana bohul dinmu yanzu fa mun ji shiru wani ya mana alkawarin zai gina mana asibitinmu yanzu mun ji shiru wani ya mana alkawarin zai biya mana kuɗin makarantar 'ya'yanmu ko wani abu makamancin haka to amma kamar yadda na faɗa a baya mun watsar da wannan san ran mu kawai muke yi shi yasa su yan siyasan su na buya a cikin motoci masu baƙaƙen gilas ba su shigowa sai cikin dare ba sa yawo a cikin al'umma idan har suka tabbatar da matasa yan uwanmu matasa mun kau da kai sana'o'inmu sana'o'inmu ne suka fi mana komai a mu to wallahi da su zo suna marmarin ma jama'a suna cuɗanya da su to amma idan an jama'a matasa suna nuna kwaɗayinsu a cikin 'yan siyasa to la shakka fi 'yan siyasa an ringa wasan buya da su ba za su iya fitowa domin su taimaki al'umma al'umma ba su sauke nauyin da Allah ya ɗaura musu da kuma al'umman suka ɗaura musu to wajibin mu ne mu yi karatun na ta natsu mu matsi wakilan mu masu rawani mu matse su domin su su matsi yan siyasa domin idan ba mu matsi wakilan mu masu rawani akan alƙawuran da yan siyasa suka mana ba eh abdurrahman abdurrahman su waɗanne ne wakilai masu rawani kamar masu anguwannin mu masu gundumomin mu saboda hakimai daga kate saboda duk lokacin da yan siyasa za su shiga yakin neman zaɓe sukan fara da gidajensu domin neman albarka da da tabarraki domin a saha sahale musu yadda za su shiga lungu da sako na wannan yankin su to wajibin su ne mu kuma mu daɗa matsan su kamar yadda suka sahale musu suka shiga cikin mu domin mu ma su sahale mana su jagorance mu domin su gina mana makarantun mu su gyara mana wutar lantarkin mu su gyara mana ruwan shan mu su gyara mana ilimin mu to idan har muka sake kuma wa abin nan sai dai a kawo wasu shugabannin mu masu rauna kaso su saka a su su saka a babban rigansu a shigar da su cikin gidansu lalle mu da kwaɗayi mu cire kuma wa masu anguwannin mu kwaɗayin abin jikin 'yan siyasa domin a taimaki al'umma. ya Hassan Baljanga kamar yadda Shi Abdulrahman ya kawo bari mu mu dan tabo maganan masu sarauta din ai su ma cikin masu sarauta ana samun matasa duk da dai sarki ko da matashi ne mai sarauta mai sarauta ne sai a ce musu iyayen ƙasa ya ce a rika matsan su amma an samu matsala ya ce wata sai 'yan siyasa su zago su alherin sai ya zama yana karewa a waje ɗaya ne. To alhamdulillah karin bayani akan bayanan da yake na kamar su ana kyautata musu zaton su ne suke da daman da za su iya ganin bayan allah da ake kiransu da 'yan siyasan koda sun zama shugabanni watakila su ne ake kyautata zaton za su iya kiransu a waya su dauka kai tsaye saboda suna mazaunin ubannin kasashe a kowace jiha sukan zamanto uba a kowace jiha in ko karamin kwan sukan zamanto su ne uba a wannan yanki to ganin hakan ne sa shi abdurrahman fa yake bada misalin da cewa yana da kyau a rinka tuna masu a mazan su na shugabanni kuma iyayen kasa iyayen al'umma tunda su da su iya kiran wannan din kai tsaye wanda ya tabbatar da cewa ya yi alkawari wa al'umma lokacin da yake neman takara din tunda ni ba zan iya kiransa a waya ya dauka ba baran iya rubuta masa takarda don in gan kuma ban uzuri ya ganni ba a mazaunin sa na matashi iri na wanda ni dan kai masa bayanai ne na ci gaban sa da kuma tuna masa da alkawuran da ya a lokacin da yake neman zaɓe to tunda baran samu daman gani ba watakila ina da kyakkyawan alaka da sarki ko mai anguwa ko wanda kace ko hakimi idan na je na karanta masa watakila zai iya kiransa a waya ya dauka ce na son zama da shi zaman da zai da shi kuma zai cire son kai zai cire damuwan gabansa zai cire bukatun kansa kaf ya fito ya faɗa masa abin da yake rulin na tsakanin al'ummansa da suka zaɓe shi dama wane mun kyautata maka zato ne ganin cewa ka fi kowa da kiyon da ka fito da su muka yi mobilizing din al'umma muka ce bari mu zaɓe ka to don Allah ka yi iya kokari ka cika alƙawuran da ka ɗauka to ina ga wannan shine yasa Abdulrahman yake kyautata zaton cewa idan aka tuna wa masu anguwanni din za a iya samun nasara akan abin da ake bukata duk da ka ga ka tuna wa mutum alƙawari alkawari in ya cika din kana da lada shi ma yana da lada kuma ladan ta zai samu a lahira kuma zai samu a duniya me zai samu a duniya can gaban ya sake fitowa ta cewa a wane mai yin alkawari da cika ne mu sake zaben sa kaga ya dane ta tun anan duniya kenan almustafa haji sufi in haka ne ko akwai wata matsala wacce na ga wasu matasa har ma a nan baucin akwai har da wata ma mata da na ga faifanta ita ma matashiya ce da take maganan sako da ake bayarwa baya isa wajen jama'a ya kamata a faɗi gaskiya kaza kaza to irin wannan idan idan har sako ake bayarwa ai ba za mu mamaki ba ko waɗanda wasu in sun lashe zabe sun kashe kuɗi to zai yi wahala su sake juyowa baya kenan su ma tunda watakila tunda abin ya zama kamar kasuwanci. eh gaskiyar magana ai siyasar ta lalace kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun zaben fudda gwani da aka yi a jam'iyyu din tun a lokacin aka lalata zaben mafi yawanci duk cancantar ka duk ilimin ka duk iyawar ka duk kwalitin ka duk kyanka ku duk sanin mutuncin ka da jama'a suka yi idan baka da kuɗi za su ce ba za su zaɓe ka ba shi ya sa ma a zaben fidda gwani in ka lura su delegate da dama sun bi amfani ne da waye ba da kuɗi in ka sayan dubu ɗari uku ne wani zo da ba dubu ɗari biyar haka za yi wallahi tallahi akwai mutumin da ya tsaya takarar sanata ya sayi duk kuri'an kowane delegate sama da dubu ɗari biyar biyar ɗaya wanda shi kuma ya saya sun ya saya akan dubu ɗari uku uku da firiza to haka aka yana abin kaga dole suka zaɓi mai ɗari biyar biyar to kaga wannan ɗari biyar biyar ɗin ya kashe kuɗi a ranar da aka yi zaɓen fidda gwani saboda miliyan sittin. matasa ku dakata a nan. Makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Ta gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma Ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya. fara jaridar ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa ministan tsaron najeriya manjo janar bashir magashi mai murabus ya bayyana cewa rundunar sojan ruwan najeriya na bukatar kayayyakin aiki da kuma magudan kuɗi domin tabbatar da tsaro a kan ruwan najeriya tun da farko dai sai da ministan tsaron na najeriya wanda ke gabatar da lakca a wani taron rundunar sojan ruwan ƙasa da ta shirya domin karrama shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari mai shuɗe daɗewa ta kashe makudan kudade domin farfado da rundunar sojin ruwan kasar sai kuma jaridar tribune jaridar tribune ta ruwaito cewa ya zaka wasu manyan jami'an diplomasiyyar kasar amurka sun ziyarci jiha anambra inda suka yaba da kokarin rundunar sojin ruwan najeriya na ceto wasu jami'an ofishin jakadancin guda biyu da aka yi garkuwa da su bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kaiwa tawagar ayarin ofishin jakadancin da ta kai ziyara jiha anambra anambra a makon da ya gabata inda kuma aka kashe wasu ma'aikatan ofishin diplomasiya guda biyu da da jami'an tsaro guda biyu tawagar wanda ke karkashin jagorancin babban jami'an tsaro na ofishin jakadancin amurka da ke lagos mr james so sun yaba da gagarumin rawa da rundunar sojin ruwan najeriya karkashin jagorancin navy captain g osubeme suka taka na ceto jami'an sai kuma jaridar premium times jaridar dai ta bayyana cewa a yanda ake murnan sako jami'an ofishin diplomasiya amurka da aka yi garkuwa da su a waje da kuma wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da wasu masu yi wa ƙasa hidima a jihar rivers 'yan yi wa ƙasa hidiman da suna kan hayarsu da koma jihar ribas ne bayan sun halarci wani sansanin kumar ta yi wa ƙasa hidima da ke jihar ondo kafin su fara aiki gadan gadan a yanzu dai hukumar ta yi wa ƙasa hidima bata bayyana yau 'yan yi wa ƙasa hidiman da aka sace ba sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha ta najeriya aso ta kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya sanya hannu akan dokar nan da ta hana nuna wariya tsakanin masu takardar hnd da kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma takardar digiri na jami'o'in najeriya wanda 'yan majalisun tarayya suka gabatar masa domin sa hannu shugaban kungiyar ta aso comrade adanson ezebe shine ya wannan kiran a lokacin da yake ake ganawa da 'yan jaridu a abuja ya ce akwai bukatar shugaban kasa muhammadu buhari hanzarta sa hannu akan wannan doka kafin ya sauka daga kan mulki sa hannu a wannan doka in ji shugaban kungiyar shine kawai zai taimaka wajen ceto ilimin kimiyya da fasaha a najeriya har yanzu dai shugaban kasa muhammadu buhari wanda ya rage masa mako ɗaya kacar ya sauka daga kan mulki yana tafiya hawainiya wajen sanya hannu akan wannan doka ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya lafiya. a gaida babban gida Jibril yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Mai birge Hausawa sashin mu yar Hausa. Mai birge Hausawa sashin mu yar Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na mayu na sauya ragamar mulkin najeriya daga shugaba muhammadu buhari zuwa shugaba bola ahmed tinubu yaya mutanen najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado muhammadu buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba bola ahmed tinubu menene tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa waɗanne irin matsaloli ne buhari zai baiwa tinubu yaya kuma tinubu harbin zai tunkare su. Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice jiya Lahadi kwamitin binciken Rasha ya sanar gaban alkali da mai shigar da ƙara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Velova a watan Maris kan batun ta sakeyar ƙananan yara 'yan Ukraine zuwa Rasha ba bisa ƙa'ida ba. jiya lahadi dakarun sa kai na sudan rsf sun yi alkawarin cewa za su bi sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin sudan suka ce muna tabbatar da cikakken ƙudurinmu na tsagaita wuta domin sauƙa kai kayan agaji da buɗe kofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'ummar raɗin da suke ciki in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro akalla shida a kusa da ɗan akan iyakar da Pakistan, inda suka yi kirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran ne. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da ƙarfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe uku kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokan mu da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu kama madadin sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya daidaita sauti ya ba da umarni har da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.